This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai alice ce tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawowa. A cikin wannan shiri za ku ji ra'ayin wasu akan alhakin da aka ɗora wa kwamitin da jihar Kano ta kafa domin binciken cin zarafin ɗalibai a makarantar sakandaren Hassan Gwarzo. Sa'annan kuma kamar kowace ranar Litinin, salo Garba zai gabatar da da rashin tayi. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran an fara kidaya ƙuri'u a miyammar ƙasar da kuma kasanta da sunan bama bayan zaɓe na farko a ƙasar cikin shekaru 25 wadda aka gudanar cikin walwala an ga masu zaɓe cikin farin ciki suna fitowa daga rumfunan zaɓe da yatsu da aka tsoma cikin tawa da alamar cewa sun yi zaɓe wasu da dama daga cikinsu wannan ne karon farko da suka taɓa zaɓe a rayuwarsu. kimanin 'yan kasar miliyan 32 ne aka yi rijista domin su zaɓi daga cikin fiye da 'yan takara dubu waɗanda suka yi takarar wakilci a majalisun tarayyar kasar biyu da kuma na yankunan kasar daban-daban jama'a aikin zaɓe suka ce kusan kashi 80 cikin 100 na waɗanda aka yi wa rijista ne suka fito domin wannan zaɓe sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya taya jama'ar kasar murna ya kira zaɓen shaida ta irin bajinta da sadaukar da kan jama'ar kasar cikin shekaru masu yawa Misakiri ya ce zaɓen muhimmin mataki ne na ci gaba duk da cewa bai cika goma ba. Dubban turawa 'yan yawon shakatawa a ƙasar Masar ne suke ficewa daga garin Sham El Sheikh mai farin jini ga 'yan yawon buɗe ido bayan hadarin wani jirgin saman fasinja na Rasha ya halaka ilahirin fasinjojin da ke cikinsa. Hadarin ya auku ne a ƙarshen makon jiya na Oktoba. Ministan harkokin wajen Birtaniya Philip Hammond ya ce zuwa jiya lahadi kasar tana sa ran kimamin 'yan kasar dubu biyar ne za su bar garin da ke gabar teku duk da haka ofishin jakadancin birtaniya da ke birnin alkahira yana taka tsantsan wajen bayyana yawan 'yan kasar da suke yi wato suke barin masar ɗin shugaban rasha ladimin putin a makon jiya ya umarci gwamnatin sa ta ɗauki matakai na maido da 'yan kasar da suke ziyara a masar mataimakin firaministan kasar ya faɗa a ranar asabar cewa kimamin 'yan kasar rasha dubu tamanin ne suke ziyara a masar adadin da ya ninka kiyasin da aka yi tun da farko jiya lahadi wani jami'in kasar ya ce akalla 'yan kasar dubu goma sha ɗaya ne suka koma gida fasinjoji mai can da ashirin da hudu waɗanda suka baro sham el shek akan hanyar su ta zuwa birnin st petersburg suka halaka a ranar 31 ga watan oktoba bayan da jirgin da suke ciki ya tarwatse a sararin samariyan zinan sana'i na masar dan takarar shugaban kasar amurka karkashi inuwar jam'iyyar republican ben carson jiya lahadi ya ce yana fuskantar matsin lamba da binciken kwakwaf fiye da sauran waɗanda suka taɓa takarar wannan mukami domin takararsa tana barazana ga 'yan ba ruwana da ke amurka farin jinin mr carson ya karu zuwa can kololuwa tsakanin yan jam'iyyar republican sama da inda shi da ɗan kasuwa donald trump suke kan gaba a jerin masu takarar shugabancin karkashin jam'iyyar ta republican inda labarin tashinsa wato shi dr kasan cikin kunci da kiriniya a detroit jihar michigan a nan amurka har ya kai ga wato zama sanannen likitan kwakwalwa amma a cikin 'yan kwanakin nan kafofin yada labarai suna bin diddigin tarihin rayuwarsa kamar yadda ya bayani cikin littafinsa da ya rubuta mai suna gifted hands da turanci waɗannan kafofi sun ce sun kasa samun shaidu da za su gaskanta waɗansu bayanai da mr kasin ɗin ya bayar Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bankin Duniya yana kashe din cewa ɗumamar yanayi zai jefa mutane miliyan 100 cikin talauci a duk faɗin duniya cikin shekaru goma sha biyar masu zuwa idan manyan ƙasashen duniya da suka ci gaba ba su ɗauki ƙarin matakan hana ɗumamar yanayin ba. A cikin wani rahoto da aka bayyana jiya Lahadi, bankin ya yi kira da ɗauki matakai cikin gaggawa kuma masu ma'ana tare da rage hayakin da yake gurɓata yanayi da zumar kare marasa ƙarfi a duniya. Wannan rahoto mai lakabin yadda za a ɗauki matakai akan tasirin yanayi kan marasa ƙarfi an fito da shi ne gabanin taron kolin da za a yi akan canjin yanayi a ranar 30 ga wannan wata a birnin Paris na ƙasar Faransa. Hakanan wannan rahoton ya biyo bayan gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a makon jiya cewa alkawarin da manyan kasashen duniya suka yi domin rage hayakin da yake janyo dumamar yanayi ko kusa bai kama hanyar hana bala'in da zai kunno kai muddin ba a yi wani abu a kai ba. firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana kan hanyarsa zuwa nan birnin Washington DC a ziyararsa ta farko tun bayan da Amurka da wasu kasashe biyar suka kulle yarjejeniya da Iran kan shirin nukiliyar ta. yau litinin ake sa ran mr netanyahu zai gana da shugaban amurka barack obama wannan shawarwari yana zuwa ne a wani lokaci mai tsanani ga isra'ila wacce har yanzu kusan za a ce tana ɗimauce sakamakon yarjejeniyar nukiliyar da ƙasa da ƙasa ta ƙulla da babbar abokiyar gaban ta iran da kuma tarzomar da ƙasar take fuskanta daga falasɗinawa wadda babu alamar ƙaƙƙautawa shugaban na isra'ila ya nuna matukar adawa kan yarjejeniya har ya fusatar da fadar white house ta shugaban amurka lokacin da ya jawabi ga majalisar wakilai ta amurka da ke karkashin yan republican cikin watan maris na bana inda ya allah wadai da yarjejeniya a lokacin da ake kokarin a ta sa'o'i kamin ya kama hanya zuwa nan washington mr netanyahu ya ce gane wasu da mr obama za ta fi mai da hankali ne kan batutuwa da suka shafi yankin da kuma karfafa tsaron isra'ila labaran duniya kuka gama je. wakilin sashen hausa mahmud ibrahim fari ya aiko mana da rahoton cewa ƙungiyoyin rajin kare 'yancin yara da masana dokokin ƙasa suna ci gaba da bayyana ra'ayi akan alhakin da aka ɗora wa kwamitin da gwamnatin jihar kano ta kafa na binciken cin zarafin ɗalibai a makarantar sakandaren Hassan Gwarzo. kwamitin mai wakilai goma sha hudu na ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban jami'ar maiduguri ne farfesa abubakar mustapha kuma gwamnati ta ba shi makonni biyu ne ya kammala aikinsa kuma ya mika mata rahoto baya ga kafofin yada labarai su ma kungiyoyin sa kai da ke fafutukar kare yara sun sha alwashin ba da gudunmawa domin tabbatar da adalci game da wannan lamari Malam Muhammad Almashi ne shugaban kungiyar Child Protection Network da ke gwagwarmayar kare yara daga cin zarafi. Za mu naɗa kwamiti wanda zai bi kadin duk abubuwan da ake yi. Zai zauna da yaran nan zai zauna da iyayen shi kuma zai zauna da wasu waɗanda muke jin sun cutu. Ya yi bincike kan abin da ya faru kuma ya sa ido kan abin da kwamitin gwamnati za ta zartas. In ya yi daidai an hukunta wanda ya kamata a hukunta to alhamdulillahi in bai yi ba kuma mu sai mu ja daga da gwamnatin da waye mu ce ba haka ya kamata a yi ba ga gaskiya al'amari ta fito da kamata kada a rihita a hukunta wanda ya kamata a hukunta a ba wanda ya kamata gaskiya a bashi tuni dai wasu daga cikin iyayen ɗaliban makarantar suka ba da basi a gaban wannan kwamiti. mun je gaban kwamiti abinda muka sani game da makaranta game da yadda ake gudanar da harka da ta shafi 'ya'yayenmu game da kuma irin korafe-korafen da da a bayan mu muke da su duk mun zayyana wa kwamiti mu dai fatan mu a cikin wannan lamari shine allah ya fito da gaskiya 'yan kwamiti su yi adalci to amma wani lauyan gwagwarmaya barista audu bulama cewa yake ni a fahimta ta kafa wannan kwamiti bata lokaci ne kawai da kuma maimaita aiki akwai hukuma guda wadda ake kira hukumar naptip akwai ofishinsa a nan kano abin da ya shafi cin zarafin yara da safara da su da mata abu ne da ya fada a ƙarƙashin abin da ake kira exclusive legislative list ma'ana abu ne da dokokin wato majalisar tarayya ita eh, su suke kula da waɗannan abubuwa kuma wannan hukuma da aka kafa gwamnatin tarayya ce ta kafa kuma a jihohi suke aiki shi ya sa ma aka mata ofishi a jihar kano a fahimta ta wannan hukuma dama gwamnatin tarayya ta yi ta ne dan ta binciki safara ko kuma cin zarafin yaro ko a ina yake dan najeriya in dai ba idan wani ake kallo a waɗanda ake zargi da abun ba bai kamata a ce an kafa kwamiti ba kamata a tura wannan hukumar ta yi bincikenta kafofin yaɗa labarai dai su ne a sahun farko wajen bankaɗo wannan batu na cin zarafin ɗalibai a wannan makaranta ta hassan malam yakubu musa da ke zaman ɗan jarida a nan kano ya yi ƙarin haske dangane da rawar kafofin yada labarai wajen tabbatar da tarbiyya a cikin al'umma. Akwai tsari na aiki da dokokin aiki wanda ake kira ethics. A ciki akwai abin da muke kira social responsibility. social responsibility din nan abin da yake magana gaba ɗaya fa bai wuce haƙƙin da kai ya rataya a wuyan kai ɗan jarida a cikin al'ummar da kake ciki ba al'ummar nan ta zauna lafiya al'ummar nan ta zama tagari al'ummar nan ta zamanto a bayyabo a duk duniya saboda haka maganar fasadi ko maganin gano makamanta haka ko sata ko irin waɗannan abubuwa haƙƙi ne wuyan ɗan jarida walau an zo masa ko ba a zo masa ba shi ya gani ya fallasa ta hanyoyin da dokokin aikinsa suka ba shi dama. Malam Yakubu Musa kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. An jima kaɗan Salihu Garba zai gabatar da da rashin ta yi, to amma a halin yanzu a shakata da bakan da mai ta ikon Allah, don Allah. magana ya hajjun don girman zata Allah ya rada hayauni ce ba ku samu canji na ba Amalan giwa mai ban tsoro na habu dan ibrahim kyalkeci mai wawan kura dan yaro zaki mai tarin karfi dan iro kowa ya san kowa katsina wanda ko da kuda kana wanda da mutanen zazzau ya da jasawa namu hillani yola sha ta shiga gwamben kai ne balle baucin ya shata sha ta hibar barnonni ne sun san na san su sha ta ne kuma kaka ita iya ita na tsare aiki na kenan waka ku taya mani ku ƴaƴana da kan ya yarda har yanzu ni ke ta ya yan gado na gani na na gagara abin nan kauna su ne na amsa sun yadda ko don tilas Allah ka da dole ce komai ba ne ba bori na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni kawai tsare ni Allah ya ji kan mahadi mai dogon zamani yanzu dai ne misalin karfe biyu da kwata na dare ne a agogon Washington DC. ga da rashin ta yi. Da rashin ta yi akan bar araha. Jama'a Assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a wannan filin shiri na da rashin ta yi. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To yau Shirin zai kawo muku misalin yadda jihar Sokoto ta ƙirƙiro da shirin yaƙi da talauci da inganta tattalin arziki. Baƙonmu na yau zai mana bayani akan abubuwan da suka yi a gwamnatance saboda taimakawa matasa da mata domin su dogara da kansu. Masu iya magana sun ce waƙa baki mai ta tafi daɗin ji. Alhaji ka gabatar da kanka ga masu sauraronmu. mu. Eh, suna na faruk malam yabo mhm. tsohon kwamishinan kudi na jihar sokoto daga shekarar 2007 zuwa 2012 haka kuma na yi kwamishinan kananan hukumomi na jihar sokoto mhm. daga shekarar 2012 zuwa mayun nan a shekara 2015 to to madalla tana shirin komawa gwamnatin koya to wannan kuma sai da allah ya yi amma dai duk wanda aka kira ya wa al'umma aiki yana jin bai kamata ya ce a'a ba ka yi kwamishinan kuɗi a jihar sokoto sai gashi kuma an kara maka a atlanta ta jihar georgia da washington dc gundumar columbia shin ya aka yi aka samu wannan karamawar Uh, to gaskiya zan ta'allaka wannan karamawar da irin gwamnati da na yi ma aiki da kuma al'ummar da muka wa aiki lokacin da allah ya ba dr ayu magatakarda wa mako wanda yake sanata ne yanzu tsohon gwamnan jihar sokoto mm-hmm. wanda mutane suka fito suka zaɓa a shekara ta bakwai har ya tsaya wannan matsayin har kusan wannan shekara a ƙarshen mayu a lokacin da aka bani wannan mukami na kwamishinan da ke kula da ma'aikatar kuɗi mai girma gwamna yawa mutane alƙawula na cewa na daidai za a taimaka ma matasa domin su tsaya a kansu na biyu kuma za a taimaka ma mutanen da ke karkara su ma su bunƙasa nasu kasuwanci ta kuma fannin da suka sani amma tare da inganta wannan fannin kasuwanci wanda suka sani musamman harkar noma kiwon kaji shanu kiwon shanu da dabbobi dai da mhm. sauran ire-iren waɗannan abubuwan to kawo yanzu za ka mana za ka ɗan gama masu sauraron mu irin abubuwan da kuka yi ka lissafa su amma eh, kaman eh, ko za ka bada misali an yi kaza a wuri kaza an yi kaza a wuri kaza don mutane su fahimta to eh, abin da zan fara da shi zan koma inda ka tsaya yawa na dalilin da ya samu ka samu wannan karamawa to lokacin da na zama kwamishinan da ke kula da kananan hukumomi mai girma gwamnan jihar sokoto na wannan lokacin aliyu magatakar mako ya ba da damar a gina santoci guda uku ko wani yanki a centurial zone na jihar sokoto mm-hmm. akwai ɗaya a kware akwai ɗaya a rimawa akwai ɗaya a mil goma lokacin da mai girma gwamna ya umarce mu da mu nemi mutane waɗanda muka san suna da hazaƙa kuma suna buƙatar taimako a koya musu yadda za su yi noma yadda za su yi kiwon kaji da sauransu wannan kuma ya yi tasiri daga baya kuma hukumar mdg ta ƙasa ta bani jagorancin kula da ba da tallafi a jihar sokoto wanda yake na yi amfani da wannan dama tare da wannan haɗin gwiwar da muka yi da hukumar mdg aka koya ma kusan mutum dubu biyar da ɗari biyu mutane nawa dubu biyar da ɗari biyu haraka kiwon kaji mata da maza samari da kuma yara waɗanda yake sun kai wasu shekaru amma kuma mahaifansu maza sun rasu so wannan shiri ba ƙaramin tasiri ya yi ba kuma dalilin wannan shirin ne wanda yake a lokacin da muke gudanar da wannan shiri mun gayyaci wasu sanatoci daga jihar georgia ta nan america ka zo sakkwato suka gaya da muke gudanar da wannan shiri kuma hukumar mdg ta ƙasa ta bani shaidar yabo a wannan lokacin akan mun kirkiro abu wanda baya da wahala amma kuma yana da muhimmanci saboda nasarar wannan shirin shine duk wanda aka kira eh. za a koya masa yadda zai yi kiwon kaji na zamani kuma suna ɗaukar kwana biyu ne saboda muna tunanin cewa arewa kusan kwana biyu kacal kwana biyu saboda arewa kusan kowa ya san yadda ake kiwon kaji a musamman na gargajiya amma waɗannan kaji ne na zamani kuma duk wanda ya shiga cikin waɗanda suka amfana da wannan shirin an ba su kaza goma sha biyar da keji da abincin kajin kaza nawa guda goma sha biyar to 'yan tsaki kenan bayan tsaki ba waɗanda bayan sati biyu za su fara yin kwai to to to saboda muna tunanin idan 'yan tsaki ne zai ɗauki lokaci wasu ma ba za su samu natsuwar har su kai ga lokacin da za su fara cin amfanin wannan shirin ba to kuma duk wanda ya rike wannan kasuwancin lokacin mun ci gaba da bashi ko bata naira dubu biyar kowane wata ko kowane kwata kowane wata har kusan wata goma sha biyu na menene wannan naira dubu biyar din wannan na na tallafi ne saboda dalilin wannan shirin shine eh. na ɗaya dai tallafa ma marasa ƙarfi na biyu koya ma mutane kasuwanci wanda ya daidai da abin da suka saba da shi amma wannan lokacin za a ba su ah, ko iri ko kuma kaji na zamani to sannan na uku kuma waɗanda ba su da halin sa 'ya'yansu makaranta su yi amfani da wannan kasuwancin tare da tallafin domin su tabbatar da cewa yaransu sun je makaranta yana cikin sharuɗanmu masu ƙarfi waɗanda muka shimfiɗa. E, wato waɗanda suna da 'ya'ya ba su sa su a makaranta ba. Ba su a makaranta. Sai kuna ba su wannan tallafin don sa yara makaranta. Don sa yara a makaranta. Amma su ci gaba da sana'ar su. su ci gaba da sana'ar su kuma su yi amfani da wannan domin su taimaka ma waɗannan ya so abu na hudu kuma shine in su ma an yi rashin sa'a suna cikin talauci ko da wannan bai karkare musu talauci gaba ɗaya ba saboda wannan ilimin da za su ba 'ya'yansu zai zama sanadiyar cewa talauci ya ƙare a wannan ko wannan zuri'a tasu to wannan su ne dalilan wannan so kuma abinda muka yi waɗannan kajin kusan an samu kashi 95 na nasara kashi 95 kashi 95 na nasara na nasara saboda abinda muke yi duk wata akwai kwamiti wanda ke zagayawa domin ya ba da wannan tallafin na dubu biyar so duk wanda aka sama ya sayar da kajin nan ko kuma ya yanka su ya yi amfani da su so ba mm. zai amfana da wannan dubu biyar din ba kuma daga nan za a yanke ba za a sake ba shi taimako ba hmm. to saboda wannan gargaɗin sannan haka kuma wani abu wanda ya kamata ya gaya ma cewa lokacin da za a zaɓi mutanen da suka cancanta su amfana da wannan shirin mun kafa kwamiti kuma na rantsar da su kowace mazaɓa ko kowane yanki akwai mun zaɓi mutum biyar na ɗaya akwai shi wanda ke rike da garin ko hakimi ko basarakin wannan garin akwai limami akwai hidimasta akwai kansila zaɓaɓɓen kansila na wannan mazaɓar eh. in ma mazaɓa guda akwai garuruwa biyu ko uku shi wannan kansilan shi zai wakilci waɗannan garuruwan haka kuma akwai dattijo wanda aka san cewa yana taimaka ma mutane a wannan garin to su muka sa kuma muka ba su rantsuwa cewa su je su nemo mutane waɗanda ke buƙatar wannan taimakon da wannan tallafin hmm. kuma shi ma yana tabbatar ma da cewa daga Allah an samu nasara kusan kashi hmm. jama'a a nan kuma za mu dakata sai mako mai zuwa mu ci gaba idan ubangiji Allah ya yarda a madadin bakon namu alhaji faruk malami yabo da Chobahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti. Nisa Garba da sauran abokan aiki ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu. mai magana alhaji Lawal lawala abubakar bodinga daga sokoton najeriya ta shehu mai da kasar zuma wai mu 'yan najeriya yaushe ne za mu wahayi a kan illolin demokuraɗiyya na daɗinta ko rashin daɗinta alal misali jihar taraba state na ji an roshe zaben gwamna an baya wata mata wadda ta yi takara a ƙarƙashin jam'iyyar apc cewa kotu ta ce ita ce ta ce zaɓe ta halittattar gwamna kuma duk ƙabila guda suke da shi wanga gwamna da an ka sauke ƙabilar jokunta ita ma kabilar jokunta shin ku mutanen taraba state menene an naku ciki idan gwamna ya ce zaben gwamna ku ne zai ba hukumomi na gwamnati gaba ɗaya ku canyi ko ko a'a kuɗin gwamnati zai ko shi ba ku ku zama mutane masu kaifin hankali na cewa duk inda al'amari ya mai da gaba ku yi haƙuri ku rungume shi can wannan hituwa kuna sa bindigogi kuna halin yan uwanku kuna kone koni kuna tada hankalin jama'a to allah ya ce zama lafiya ake so sannan tana kwana ta kai ubangiji ya ce wanda duk ya tashe ta allah ya la'ance shi kada ku zama ɗaya daga cikin mutanen da allah ka la'antuwa a kan tare zoma allah malukal milki tutar milki man sha'una ya riga ya mika milki ga inda shi ka so ya anshe shi ga inda zai so saboda Allah mu zan mutane nagari masu tsabta masu bin doka da oda cikin ƙasanmu saboda da ya doka da oda da bin demokaradiyya wannan ni ban yi halin ciki da tashi hankalin da kun kai ba na roƙi Allah ya zauna wa ƙasa lafiya wa mata Allah ya tanye ta riko shi ko Allah shi ba shi hankuri to kafin mai sallama ga takaitattun labarai an fara gida koyo a yammar kasar da kuma a kasanta da suna bama bayan zaɓe na farko a kasar cikin shekaru 25 wadda a gudanar cikin walwala an ga masu zaɓe cikin farin ciki suna fitowa daga rumfunan zaɓe da yatsu da suka tsoma cikin tawada alamar cewa sun yi zaɓe wasu dama daga cikinsu wannan ne karon farko da suka taɓa yin zaɓe a rayuwarsu. a masar dubban tura 'yan yawon shakatawa ne suke ficewa daga garin sham al shek mai farin jini ga 'yan yawon bude ido bayan hadarin da wani jirgin fasinja na rasha ya halaka ilahirin fasinjoji da suke cikinsa hadarin ya auku ne a ƙarshen watan jiya na oktoba ministan harkokin wajen birtaniya philip hammond ya ce zuwa jiya lahadi dai kasar tana sa ran kimanin 'yan kasar dubu biyar ne za su bar garin da ke gabar teku duk da haka ofishin jakadancin birtaniya da ke alkahira yana taka tsantsan wajen bayyana batun kwashe 'ya'yan kasar daga birnin wato kasar masar dan takarar shugaban kasar amurka karkashin inuwar jam'iyyar republican ben carson jiya ladi ya ce yana fuskantar matsin lamba da binciken kwakwaf fiye da sauran waɗanda suka taɓa yin takarar wannan kujera domin takararsa tana barazana ne ga 'yan baruwana da ke nan amurka farin jinin mr carson ya karu zuwa can sama inda shi da ɗan kasuwan nan donald trump suke kan gaba a jerin masu takarar shugabanci karkashin jam'iyyar ta republican to masu sauraro sai kuma da la'asar idan allah ya za ku ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake mana fatar alheri a wani lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.